أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين كراتمنا مختصر za mu soma daga wa'asa wasu haku to karanta mutum wa a sa wasu haɗin hariran au saraka au nazara muharraman fiha watan wa a ya sa'a ma'alla wasu hakuma sallah ce ta inganta in labeta hariri in ya sanyatuwa hanyar alhariri fiha cikin sallah wanda sanya tuwahi na alhariri ya yi sallah da su kuma shi da iko da shi turai al'aura ta yi da tuwahi masu tsarki wa'anda ba na alhariri ba akwai tuwahi masu tsarkin da zai sanya ba shurihi al'aura ta da su da ya kasance ba alhariri ba ne to in ya sanya alhariri ya yi sallah wannan ya yi saɓo asa wasa had wa asa ya saɓa ma Allah wasa ha sallah ta inganta illa bisa hariran in ya sanya tuwayen alhariri <coughs> fiha a cikin sallah zahaban a haka nan kuma wannan inda bisa hariri in ya sanya tuwayen alhariri nan inda ya sanya sai sallah kenan maluma suka ce kai ko ba cikin sallah ba in ya laga alhariri Ya yi haram hakanan kuma in ya zauna bisa gare shi ya yi haram in ya hida da shi ya zauna yi haram hakanan kuma in ya lulluɓa da shi yi haram ko da ko taba annali ta koda ko da ko da shi da mata sai za su kwanciya tana da zanin ta na alhariri ya shiga cikin zanin sun ta tare ya yi haram hmm. A'u zahaban hakanan kuma wa'asa wasa in labisa zahaban wa'asa ya sa'a ma Allah wasa ta inganta in labisa zahaban fiha in ya sanya ainihin a zinari ya yi sallah shi cikin sallah kamar ya sanya zoben zinari ko ya sanya agogon zinari ko ya sanya sarƙa ta zinari ya yi sallah amma na haga namiji ba mace ba mm, nan idan ya sanya tuwahin alhariri ya sallah ya yi haram haka ko ba cikin sallah ba sanya alhariri ga namiji haram ne ko zama bisa gare shi ko laga shi ko sanya shi ko kwanciya a kai ne ko da luba da shi to hakanan nan shi ma zinari in ya kasance sanya zoben zinari ya yi sallah ya yi haram haka nan kuma wajen sallah sun yi zinare haram na amma kuɗin zinare suna cikin aljihu na shi sallah babu komi ko kuma ya sau zai na ne ke da wannan sana'a shi kai ya sau zai na ne lokacin sallah yi ya gudun kashe ajiye shi ƙasa a ɗauke sai tare da hannun riga ta riƙe ko rike cikin hamuce ne sallah wannan babu komi wa asa wasa ha'il da hariran au zahaban aw saraqa aw nadara muharraman fiha aw saraqa hakanan kuma wa asa wasa hat wa asa ya sa'a ma Allah wasu hasalla ta inganta hmm. in saraka fiha in yayi sata cikin sallah yana cikin sallah ke da shi tare da wani sai sanya hannu na cikin aljihu ne dauko ne mai sa cikin nashi aljihu to in yayi haka nan yayi haram amma kuma sallah ta inganta aw nazara muharrama fiha haka nan kuma watan wa'asa ya sa'a ma Allah wasu hasalla ta inganta in nazara muhallaman aw nazara ko kuma dibi muharraman abin da ya kasance haram nashi diba fi ha cikin sallah in yi dibe duk abin da an ka haramta shi diba duk abin da shari'a ta haramta a diba in yi dibe shi na cikin sallah sallah ce ta inganta amma kuma ya yi sabo wa a sa wasa haɗin da zara muharraman fiha kamar kila irin mata na wucewa ya kama kallonsu ko kuma akwai wasu ababa wanda kasance sun haramta ya kama kallonsu to duk da irin wannan <coughs> in yi irin wannan ya yi haram amma kuma sallah ta inganta nan maluma suka yi bagana suka ce tunan abin da yake wanda ka sallah ga hanya inda ya kasance akwai ababen da akwai ababen wanda kasance haramna suna yawan gittawa to sai shi sallah ta rinci da idanu ne ko kuma shi kama dibin daidai inda da shi ne in yin mai da fuska ta in yin mai da idanu ne in yin mai da gani ne daidai wani adagoshi ne wannan ba zai ga haram ba to sai maluma suka ce nan ga kenan ko da wai alal misali a aure kai ne ya diba cikin sallah wasu maluma sun kace in yi dibi a'ura ta cikin sallah babu sallah ta yi in dai da gangana dibiyar ta sai inda rabkan na. ko kuma dibiyar a'ura ta liman in da gangana babu sallah wasu maluma sun kace in ta limanta ko da rabkan wana ko da gangan babu sallah ta yi babu sallah ta yi kuma babu sallah liman saboda aura ta ta bayyana cikin sallah haka nan kuma in ya kasance tashi ta yi ba da rabkan akwai sallah inda na babu sallah wannan shi ya kauli na su hununu amma wannan tunisi ya gita ma wannan tunisi ya ce tun da dai mai muhtasar abin da ya ce aw nazara muharraman fiha wa asa wa sahat don haka ga shi kenan ko al'aura ta yaddi ba ko al'aura wani yaddi ba da nuhi dadi mata da gangan ko ba da gangan ba akwai sallah tunda aw nazara muharrama amunna ba hasun bane don haka ga amuna ala umumihi aw nazara muharraman fiha babu sallah a akwai sallah tai wa asa wa sahat in nazara muharraman fiha amma shi su hununa ya ta akan babu sallah amma tuni ya gitta ni shi ya ce akwai sallah da gangan ya diba ko da kuskure ya diba al'aura ta diba ko ta liman ya diba duk gaba ɗaya babu sallah duk gaba ɗaya akwai sallah nan ga kauli na wannan tunasi amma kauli na wannan suhununu babu sallah to wani kauli za mu ɗauka sai mu ɗauki na muhtasar dan abin da yake mu bayyana lima bihir fatawa ko ya azal tahe ne mai bayani ga abin da ake fatawa da shi ba a fatawa sai da rajihi ko mashuri ashe abin da an mashurin kauri wanda ka sallah in ya ga al'aura ta akwai sallah ta dan yakan yi kana sai da riga riga kasance ita kenan ta akwai masalla sallah da su sai riga yana yi in ka duka hakan ka cinka al'aura ka kage wannan duka garam kana ne ko ko kuma da gangan ma yadi ba to tuna tunasi akwai sallah ga kauri na nan na suhununu babu sallah amma mu'tamadin kauri sun ce kauri na tunasi yake tsoka da shi yake fatawa al'aura nan take banta muhaffafa ko mugallada ana magana akan mugallada wa illam yajid illa sikran li ahadin li ahadi farjayhi fa thalithu ha yukhayyar wa illam yajid illa sikran li ahadi li ahadi farjayhi wa illam in bai samu komai ba illa sikran sai abin da yake ruhewa li ahadi farjayhi ga dan fadu dukanai gaba ne ko baya ne to nan shurihi gaba ga wani kauli ga wani kauli ke shurihi baya shurihi baya in ya kasance lokacin sallah ya shi na dindirin sai ya samu wani zani dan kyallin da ya samu ya shi ruhe mai gaba ba shi ruhe mai baya in ya ruhe baya bai ruhe gaba in ya ruhe gaba bai ruhe baya sai maluma suka ce to shi ruhe baya shi bar gaba wasu maluma sun kace a shi ruhe gaba shi bar baya saboda shi gaba ko wani lokaci bayyana ya kai amma baya sai lokacin ruku'i da sajada shi ka bayyana al'aura ta ba ta bayyana baya ne sai lokacin ruku'i da banga lokacin sujada da ruku'i sannan Allah ta ka bayyana amma gaba ne kowane lokaci tana bayyana don haka maluma suka ce shi dai ruhi shi ruhi gaba shi bar baya salisu hayu hayyaru kauli na uku ko aka bashi zabi zabin da aka bashi wasu maluma suka ce aka ce nan tunda an kace an bashi zabi yusa an ka bashi zabi litatawihi ma fuhushi saboda gaba da baya duk muni gare su ga kallo don haka maluma sun kace duk gaba kowane su akwai muni ga kallo nai sannan kuma kowane su mutum bai son shi baina don haka an kace mata sawatun wanda ya kasance da tabbayar duk wanda adda da ji ciyo ga rayuwa ta yi da duk an kace ka ta bayyana zaka ji ciyo to wannan ciyo don haka aka ce mata sawa an gane ko to nan ga mista an kace yuhayyaru litatawihi ma fuhushi saboda daidai suke ga muni to na nan ga amma abinda misali na nan ga fa inda an ka ce an ba shi zaɓe in ya kasance babu wani abin da kawai himar aura ta ya bayanai kamar akwai katanga ko wani ici sai shi koma bayan katanga nan shi tsaye in ya kasance katanga na yamma gaba da dibi shi sallah babu zai yi sai shi ba da bayanai ga katangar shi kenan ya kare baya nan gaba sai ya sanya wannan abin wanda ya samu in kuma ya kasance abinda zai kare daura ta da shi kamar irin icce na icce nan <clears throat> gaba zai ke gare shi to sai shi sutura da shi sai shi rufe daura ta da wannan icce din sai shi rufe bayanai <clears throat> shi bisa ɗaya haka ce nan inda aka ce an ba da zaɓi inda ya kasance babu kariya gaba babu ta baya amma yan akwai kariya baya shi in hannu da kariyar baya sai shi sanya abin da samu na sutura gaba na shari'ar aura ce da shi in akwai kariya gaba shi amfani da shi shari'ar aura ta abin da samu na kyallin da samu shari'ar bayanai da shi wa man صلى عريانا ومن wa وند كاسا kasa daga في al'aura sai salla عريانا salla uryana zindir saboda mai mun sani sharadin ingancin salla da ruhi al'aura amma shi kuma wannan bai samu sai da iko shi ko nan ga qadirin Allah satare ha bai da iko akan ruhi ta don hakan ga man ajaza wanda kasa daga ruhi al'aura sai salla shi salla ta zindir da ruku'i da sajada bai riga komai in اجتمعوا بظلام فكل مستوري وإن اجتمعوا بظلام وإن إذن دي وأن دي كسنتي هنتايني suka tattara bi ظلام cikin duhun dare ko kuma cikin wani kogo ko kuma cikin rijiya to nan fakal masturina suna takan masu sura sai su yi sallah watan raki'ina sajidina wa imamuhu amamuhu su yi sallah raki'ina sajidina wa imamuhu limamin su amamuhu shi na gaban su wa in wa in ta maquji idan sun ka tatta daga wurin da kasance mai duhuna ko kuma cikin irin wani kogon ko kuma cikin wani kogo irin da ana samun kogo mai fadi kwarai kuma cikin ne duhu gare shi ko kuma cikin wata rijiya sun ka shiga cikin wata riga ta rijiya mai duhu amma kuma duk zindir suke to nan kan sai sallar su watan limamin suna tsakiyar su kalmar turina hukuncin su hukuncin wanda sai sutura a shekin za su yi sallah raki'ina sajidina wa imamuhu amamuhu wa illa tafarraqu wa illa in ya kasance watan ba ba cikin duhuna ba da rana ne ko kuma cikin da rana ne matsalan ko kuma ba su irin raba wa in wa illa ko mm. in ya kasance nan watan ba cikin dare bane wa illa in da rana ne to tafarraqu su raba mm. wa illa in ya kasance ba cikin dare bane ba cikin wani rame bane ba cikin wani kogon dutse bane to nan kan fara ruku su rarraba illa li hawfin ku sai fa in suna jin tsoron rarraba in akwai tsoron raba nan kada su rarraba illa li hawfin suna jin tsoron su rarraba saboda irin namun daji a suna jin tsoron raba saboda bacewa kuɗin su halaka kuɗi ko halaka rayuwa ko kuma alal misali irin namun daji ko kuma alal misali ba su iya rarraba saboda inda suke kokumtaccen wuri na kamar suna cikin wata rijiya haka ko kuma cikin jirgin ruwa yan cikin jirgin wanda ba su irin raba ba suna waje guda ta shi fa in lam yumkin sallau qiyaman da an ka ce su rarraba fa in lam yumkin in ya kasance da ranana wa illa in ya kasance da ranana nan kan ta tafarraku wan gashi nan kuwa shi ta nesa, inda guda bai ganne shi sallah sai sallar su azaban daban-daban nan <clears throat> da aka ce su rarraba in babu tsoro don haka ce wa illa ko <clears throat> wa illa yumkin in ya kasance rabuwa ba ta yi wa saboda ainihin tsoro na halakar rayuwa ko tsoro na halakar dukiya ko tsoro na masu dagi ko tsoro ko kuma ala misali wurin kwakwamtaccen wuri na suna cikin jirgin ruwa bai su rarraba kuma ga dukkanin huzandir suke ga su cikin jirgin ruwa zandir bai yiwa su rarraba nan kam ya za su yi sallau sai su yi sallah kiyama tsaye gadina su tsaye idanunsu nan kowa shi rinci idanu ne an ka ce in duk wanda bo idanu ne gal aure wani bai da sallah imamuhum wasduhum sai sahu guda sallu sai sallah saffin wahidan sahu guda imamuhum wasduhum limamin su shina tsakiyar su amma ha gadina za a sa liman tsakiya sai su sallah sai gadina turin tsaye danun su kenan raki ina sajidina su yi ruku'i su sajada imamuhum wasduhum limamin suna tsakiyar su ita dai sallah ba ta faɗuwa muddin mutum na cikin hankalin kai ne wa in alimat fi salatin bi itikin makashufatu ra'atin aw wajada uryanun sauban istatara wa in alimat fi salatin bi itikin makashufatu ra'atin aw wajada uryanun sauban istatara wa in alimat bi itikin idan boya ta samu labarin ta samu ɗayauci watan bi salatin tana cikin sallah da dayocin da ya kasance ya gabaci shiga sallata tun kafin ta shiga sallah ta samu dayoci amma ba ta labari ko kuma tana cikin sallah <clears throat> na hake na tana cikin sallah sai an kace mata aiwancewa ne ya dauta ke yanzu yanzu nan wa in alimat wa tanfisa wa in alimat fi salatin bi itikin in tana cikin sallah ta samu labarin dayoci wace iri ta maka shufatul asin wanda kasance kanta sake yake aw da uryanu sauban ko kuma wanda kasance shi kuma shina zindir ya kabbata sallah ya fara sallah shi kuma waje da sauyan sa mutuwahi istatara ita in ya kasance kan tana sake ko wuyan tana sake ko hannun tana sake ko zira'in tana sake istatarat sai ta jawo zane ta azabi ga kanta in kuma akwai zane kusa wanda ya kasance tsakaninta da zane nan iyaka sahu na ɗaya na biyu na uku inda take za ta tsallake sahu na uku sannan ta cimma zane cikin sahu na hudu to ta tafi can ta ɗauko zane nan ta rufe jikinta ta tun haya sallarta ba ta ta kaƙi sallah ba haka nan shi ma wanda ya kasance wajen uriyanun sauban huntuna sai samu tuwa shi cikin sallah ke yin tuwa na sallah sai ji tsoro ya kasa isuwa kusa gare sai jihu zane ta ya ta yi to na in ya kasance inda zanen nan yake iyaka tahiya da bakin inda yake shi cikin sahu na ɗai zai ta hiya cikin sahu na ɗai na biyu na uku amma zai shi cikin sahu na hudu to ya tashi ɗauko shi an yi ɗauko shi tsatan shi ida sallah mm, wa'yan alama fi salatin bi itikin tura asin. an waje da uriyanun sauban isatara amma isatara nan su rufe jikinsu da wannan tuwahi amma ha'in ƙarfi in shina kusa mine ne ƙurbu ɗin nan abinda ƙurbu ɗin nan shina cikin sahu na farko nan yake tsaye zai shiga cikin sahu na ɗaya na biyu na uku wanda a gabanai zai tsallake sahu na ɗai na gabanai na biyu na gabanai na uku na gabanai zanne shi na cikin na hudu ita ma haka to kowane suna isa tara shi a kurba in ya kasance ya wuce haka nan ba sai sun zo ba sai su cika sallar su haka nan zaddin wa illa a'ada bi waqtin wa illa a'ada bi waqtin wa illa in ya kasance kuma watan tambasu doku ɗauku zanen sun karu jikinsu ba kuma sannan gashi zanen gashi na kusa nan kan a ada bai wakacin su mai sallar su cikin lokaci wa in kana li'uratin saubun sallau afzazan wa in kana li'uratin saubun wai idan dai saubun tuha guda ka ne kasance li'uratin ga huntaye sallau su sallar afzazan guda guda in ya kasance <clears throat> zane guda gare su to sai sallar afzazan a ba wani gashi irma shi sallah in ya kare a ba mu in ya sallah shi kare sai ko in ya kasance lokaci ya kokunta idan lokaci ya kokunta ko kuma sun kai gardama kowa ce shi zai fara sanya shi sallah to nan kai ikitara ku sai sai kuri'a sai ai kuri'a duk wanda suna na hito a fara bashi shi sallah nan inda lokaci ya kokunta kenan lokaci ya kokunta bai doka cewa ko wani su shi laga zanin nan ko shi daura zanin nan shi sallah kafin a kare lokaci ya kare to wa kasance shi sallah bai hita lokaci gashi kuma zanen ga nasu nasu duka kamar kenan alal misali mutane na an ka doke mutuwahi sai wani mutum guda ya gani sai kawo zanen ya jefa musu ce ga zanen na ku sadaka ku duka kaga in ce ya ba wa zanen sadaka su duka ko wani suna da haƙƙin zanen nan to zanen nan shi yanzu in ba lokacin sallah ba za a yi da shi na ɗaya shi za a yi ba sai a an shi a tayi zanen tunda kowa na da haƙƙi da shi an gane ashe in lokacin sallah ya yi sannan haƙƙin kowa zai tasowa kowa na da haƙƙin shi ɗan mazanin nan shi sallah ko shi zan nan shi sallah to ya akwai rawar lokaci sallau sai sallah a bazazan guda guda in babu yarwar lokaci ko kuma sun kai gadama akan cewa ni ka farawa akwai yarwar lokaci wanda ci to ka fare sannan in ba haka yi ko wani ci a ni dai ka farawa to nan sai a yi ƙuri'a kuma nan ba a so ka saki haƙƙin ka na ƙuri'a ba kakkace kai kayan haimawa da hisa saboda me ba a gabatar da kowa ga aikin ibada don Allah shi na cewa tabiqu ila magfirati min rabbikum don haka kakka yadda kowa shi saka gaba nan kakka sa kowa gaba ka dai da ka shiga gaba kai tare ka saki hakkin kai irin wannan matsala ta mutahi wali ahadihim nudiba lahu i'aratuhum wali ahadihim in ya kasance gudan su shi addatuha watan nan ga mutane na kasance yake tafiya cikin daji suna dandin sai guda kinci zani ko kuma na gito sai fara ganin ce an shiga zani na baka sadaka bai ga yan uwa ne ba ko da yan uwa sun kuzo sun ganin shi ka hayar mazani to in lokacin sallah ya nudibba lahu i'aratuhum an so shi ba su a roman dubi na ba wajibi ba ne in bai ba su babu komai sai sallar su dindir saboda ba su da ayyuka za su yi harwar su da shi babu sallah ta yi yadda bi al'aura yadda bi al'aura wani maluma sun ce babu sallah ta ce mai su a cikin lokaci su maluma sun kace abadan kaule biyu gare shi amma in mun koma ga kaule na wannan na tunisi kaga ba ma mai da sallah gare shi hmm. Hmm. ba a gama karatu kai ka rike tambayar ka ka tsara inda ka kai tambaya kai eh to muna yin da akwai lokaci ai lokaci ba na jin lokaci lokaci ba akwai sauran lokaci ko